عباد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقال بذنبنا محمدا محمد وعلى آله وصحبه وقد سار على نفسه وابتدى بسنته جاهد جهاده وزاد على حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وجه رجب جرمائي صلى الله عليه وسلم ديال أليم ثلاثة جديد الله يكون ساعة يا حلام وأن مثلا كان بحيث لا تحصل دين الله وشيء ولا درس فريدي وأن الإسلام به البركة وعمدة الأحكام إن كلام غير الأنام له الضمانة الإمام الجماعي المقدسي alaihi rahmatullah قال كتاب الصيام za mu tashi kitabu siyam bayan mun kakar kitabu zaka kitabu siyam littafin da zai yi magana akan azumi azumi a lugar idan an ce a ko a yana nufin al'insa kamewa idan aka ce kama fulanun ai amsaka in aka ce wani ai amsaka ya kame shi yasa na na maryam alaiha salam take cewa inni nazartu lirrahmani qauman falan tuqaddima al-yawma insiya ni na yi alkawari zan na yi alkawari tsakanina da ubangiji na zan kame walar kukan nima yau ba yau kan ba ba kowa magana to ƙur'ani a cikin hikimarsa da balagarsa sai ya bambanta tsakanin alƙawu da alƙiya amma a wajen balarabe da al'ummu da abujan sun malarsa daya ana nufin kamewa amma shi ƙwa'ani a cikin hikimarsa duk inda ya yi amfani da lafazin ya fi yana nufin ajimi na shari'a amma a wani sai amfani da lafazin fawun shi ne na suwar maryam din da muka karanta fa in ma tara yin min al-bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا الله الصيام أسر القرآن شيء يتوقف على العدل نشرع إيه. كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام شهرين متتابعين توبه الى الله وصيام العين متتابعين من قبل ان يتمادى هو المسجد الحكيم وان يتم بلاغ الصح شيني مبدا مكان الصوم والصيام أما أدوك اللعبة فأدوك القرآن إذا ما لابد يسي الصوم ويسي الصيام فكي أنا أدوك الحجم ثم اللفظ yana zuwa da ma'anar jam'i na fa'il wato masu azumi shi ne mai hikima yake cewa khairu siyamu wa ukra ghayru fa'ilan tahta al-ijaz wa ukra ta'du kulluka khairu siyamu ga wasu dabbobi kai ga wasu dawakai siyamu sun kai amma a shari'ar musulunci idan aka ce abin da ake ce ma asiyam malamai sun kawo tarihoci a game da mai ake nufi da asiya al'imam annawawi a cikin shakku muslim ya ce abinda ake ce ma asiya ma a shari'ar musulunci imsakun maksusun fi zamanin maksusin min shakkin maksusin bi sharɗihi imsakun maksusun wata kamewa ta musamman Ka kaga ba kowace kamewa ba ke da imsamun makusun wata kamewa ta musamman amma bai fassara mana wani irin kamewa ba Ki zaman makusun a wani lokaci na musamman min shakkin makusin daga wani mutum na musamman bi shakkin da sharɗarsa kaga idan aka ce imsaku maqsudun ana nufin al-imsaku an al-akli wal shurbi wal jima' kamewa daga barin ci da barin sha da kuma barin saduwa ta aure kaga imsaku maqsudun kenan sannan fi zamanin maqsudin a wani lokaci ke bantacce kaga min tulu'il fajr ila ghurubi shams daga fat daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana ai a lokacin ake azumi ko ba a azumi da daddare a musulunci ba a azumi da daddare sannan min shakkin maksusin daga mutum na musamman wane ne mutum na musamman shine mukallaf wanda aka tsora masa shari'a wanda ake tuka masa lada ko alhaki wato lada ko tini shine shakkin maksusin din wa imamun nawawi haka yayi tarihin azumi yace imsaku maqsusun fi zamanin maqsusin bi shaqqin maqsusin yace wannan shine tarihin azumi a wajen amma al-imam al-rafi'i al-asbahani cikin zamu ta mu'adatu al-faz al-qur'an ke abinda ake ce azumi imsaku al-mukallaf bin إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستقال الإمام الراجب الأصبحاني يتي أبن دعك يتي أجلي إمساك المكلف شيني مفهوم دعك هو آمد شرع آيتان بالنية لنية من الخيط الأبيض الأليم عندك عدد فينا الخير الأبيض. Kilar al-khayr al har lokacin faduwar rana ya kame daga me an tana wurin asiyabai daga cin abubuwa ko kuma sanya mace ta abubuwa masu daɗi guda biyu al'asiyaban su ne ne al-mat'am wal mash'ab abinci da abin abinci da abin suna na ba mutum mukallafi wanda aka fara kusa masa lada ko zunubi ya kame daga barin ci da barin sha tun daga ketowa alfijir har zuwa faduwar rana walikin na kuma ya kame daga farin fitar da maniyi walittiqa kuma ya kame daga barin kirkira amai ce wannan shi ne alfijir wani malami kuma sai ya tarihin azumi sai ya ce al-insafu an shahwatay al-fadl wal farji min tulu'i al-fajr ila ghurub ash-shamsi li yabni ta'abbud lillahi ta'ala abin da ake ce ma azumi shine al-insafu kamewa an shahwatay al-fadl wal farji daga sha'awar baki da kuma ta al'aura sha'awar baki akwai magana ya tashiyar magana baki na sha'awar yin baki na sha'awar ya ci naman ɗan uwansa kullum baki na sha'awar ya haɗa faɗa tun daga baki yake zuwa waɗannan to a kame daga barin waɗannan sannan baki na sha'awar ya ci abu ko ya sha wani abu mutum ya kame daga barin sannan sannan da sha'awar al'aura sha'awar al'aura da wanda ta halatta da wanda ba ta halatta ba da wanda ta zama shubha duk mutum ya kame min in fajr tun da kake towa al-fajr ila qurub ash kasuwa har rana, da rana li qabli ta'abbud lillah ta'ala da nufin da bauta ga Allah madawwaci kun ga azumi ke? idan muka kalli waɗannan tarihohi kusan guda uku da waɗannan malaman suka ambata mana za mu ga duka da ake nufi da azumi kamewa daga sa wani abu a baki dan sha'awa ko kuma yin amfani da al'aura don sha'awa tun daga kesowa alfilim har zuwa faduwar rana kuma za a yi wannan ne don Allah a matsayin ibada. ba akwai mutumin da zai iya yin haka amma ba ibada yake yi ba. Akwai dalilin da zai iya sa mutum tun safe ko tun asuba bai ci abinci ba har dare. Amma ba aiki yake yi ba. Wani dalili ne daga cikin dalilai su suke jawo waye wannan. Wannan bai da lada. amma azumi da niyya ake yin sa shin ya kare kai ya ci kai ya sha kai ya gangan sun fitar da maniyi tun da ke kowa a cikin da lokacin da rana za ta faɗi kuma a cikin zuciyarsa ya ɗaura niyyar ibada yake ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ake ce masa asiyam ko kuma ake ce masa asawm wanda kusan shekara wannan bayanan sai an yi su a lokacin da azumi yake ya fito gangan to da shi alhamdulillah azumi yana ba ga kusa kusantar mu kuma daidai lokacin da shi ta buya ka ga yawan daidai ke nan babu bukatar sai an yi wasu rinka na musamman a kan azumi sai mu tafi a babu ku mu ci gaba da karatun mu a cikin littafi kuma muna bayanin nan wannan a cikin shi ne ake ce ma azumi malamai sun tattauna akan fa'idojin azumi wanda an sha ambatar su azumi a cikin sa akwai fa'ida ta kiyya akwai fa'ida ta lafiya domin suna cewa al-ma'ida masba'u da'i al-ma'ida masba'u da'i suka ce mazarjama inda abin suke zaruwa nan ne matattarar cuta isa da ya tabbatar da irin lafiya da azumin yake ba sannan kuma a yanzu hatta bincike na likitanci ya tabbatar da cututtukan da abinci yake haifarwa yanzu a cikin cututtukan da suke damu su da akwai ciwon koshi ciwon kiba shi ya zo na yi ganin bashi sama sama kuma ya ce ya ci kaga azumi a cikin sa akwai lafiya sannan a cikin azumi akwai fa'ida ijtima'iyya koya maka zamantakewar yau da kullum Me dukiya yanzu abin da talaka yake wani idan ya je teburin shi na cin abinci ya fi wannan girma zai ta abincin samu ko zai ta abincin rana ko zai ta abincin dare sai an cika masa abinci ya kai wannan tebur ko fiye da haka ya ɗanɗana wancan ya ce ɗanɗana wancan sai ya awa biyu yana cin abinci ka kan yi da ba ka wuce minti goma sha biyu ko ko miki goma ka gama cin abincin ka to shi sai awa biyu yana cin abinci to yanzu da lokaci yayi sai Allah madaukakin sarki sai ya ce masa ya zauna tun daga ke alfijir alfijin faduwar rana kai ya komai kai ya sha komai wannan zai koya masa tautayi a cikin zuciyar da ya abu da talakawa suke ya waɗanda da kama da kama kama suke cin abinci shi ma yanzu kaga fa'ida ijtimaiya sannan akwai fa'ida istifadiyya ana koya wa yadda zai yi tsawarwara yadda zai zama ya yayi tanadi da tsini da dukiya domin an rage maka wasu lokuta na cin abinci wanda kashe kuɗi ake za a ta sannan babban fa'ida ta azumi ita ce fa'ida kubudiyya mai da mutum ya zama salihin bawa shi yasa ma Allah ya zabi wannan yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku ajini kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun idan kuka yi azumi za ku samu takwa ta hanyar azumi za a samu takawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ma matasa waɗanda suke da ƙarfin sha'awa kuma ba su da damar yin aure sai ba su umarni ya ce ya ba a sharar shababi ba fi tsafa a lirkuhul ba a kasar da zafuci فمن لم يستطع فعليه بالقول فإنه له حجاب Ya قوم matasa. duk wanda Allah ya bashi ikon aure alfa'a malamai sun tattauna ne ake nufi da alfa'a wasu suka ce al-qudratu 'ala al-jima' mutum ya zama yana da ikon da zai iya tarawa da mace suka ce shi ne albabu asalinsa albabu ne sai aka aka yi kalbin wannan wawu a hamza ta zama hafu wahabu sun aka yi kalbin ta zama hamza ta ke cewa alba'a ta ke cewa alba'a wasu kuma suka ce alba'a mu'an zawaji min kamsu wa min ba'ad ɗawainiyar aure kafin a yi auren da kuma bayan an yi auren suka ce shi ne alba'a wani ya ce alba'a abin da ake cewa alba'a na nufin albaskan gidan zama wani kuma ya ce a'a ya kasance yana da ma yutuku ala almar'a abin da zai iya ciyar da mace to wannan ba ga sun da tsaratu wato dai kana da ikon yin aure to manzon sai ce ku yi aure wanda kuma bai samu damar ikon aure ba kuma yana da ƙarfin sha'awa to fa ne da to ya aji idan ya azumi fa inda kula ku jamun azumin nan zai zama masa da daka ya zama ya karya mata sha'awar sa ba zai zama yana da sha'awa kaga wannan babban fa'ida ta azumi ita ce mai da mutum ta ya zama mai tsoron Allah madaukakin sarki sannan azumi an farla tashi ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yasa malamai suke cewa watan kai yakin badar an yi shi a watan Ramadan kuma sahabbai sun tafi suna aji. kaga wannan ba hujja bace ga mutane in ana azumi shi kenan sai a yi sai duk komai ya zama da kasala aiki ba za a riƙa yin shi da kyau ba in ofis mutum ya je da an ji magana da ce ni ba ka san azumi ake yi ba a azumi karfi ya kamata ya kara ma mutum ba ya sa shi rauni sai dai idan mutum bai da lafiya mutum bai da lafiya wanda kuma da man za a ba shi an ta tausaya masa ma kamar yadda za mu ci nan gaba insha Allah waɗanda Allah ba da mutum sai ya sa su ba sai sun yi azumi ba an so su yi waɗannan wasu abubuwan da suke da alaƙa da aski ke na abin da الإمام الجمائيلي يدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا أناف أناف قيل أنت لا تقدم لا تقدموا لا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم an karbo daga sayyidina Abu Hurairah wannan hadisi hadisi ya an kwaito shi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda kowa a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa riwaya hadisin da sun gabata to shurun mataki a cikin wannan littafi qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ira da abincin Allah ta fata gare shi ya ce la tuqaddimu ramadana bi qawmi yawmin wala kafku gabaci azumin ramadanu Ya. wani azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu illa mazdun ne ne dama mutum kada ya tsumu saunahu kada ya tsumu sauman dama yana wani azumin tofan ya tsumu to ya azumci wannan azumin nasa ko da tsohon kwana biyu a fara azumin ramadanu ko ko tsohon kwana ɗaya ba laifi wani al-imam al-jama'i ya zabi ya buɗe wannan kitab nasa na azumi da wannan hadisi kuma ya dace domin yana bayani ne hadisin akan azumin da wasu suke yi na taron Ramadan abinda suke cin shi azumin tariyar wata wanda a cikin firar kungiyoyi na addini wanda suke lantanta kansu da musulunci waɗanda ɗauki wannan a matsayin wata al'ada ta su ne shi'a wannan ƙa'ida ne shi a su kafin ramadan ya zo sai sun yi azumi na kwana biyu ko na kwana ɗaya azumin tarjiyar wata to hadisi ga shi ya zo yana bayani akan cewa kan a tarji azumin ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu abin da ya sa wasu ke yin wannan azumi shi ne idan ana yau shakki an ce a duba wata yau misali ashirin da tara ga wata shi ke nan gobe an tashi ko dai ya zama ɗaya ga watan ramadan ko ya zama talatin ga watan sha'aba to sai su ce to su bari su fara in an dace ma ranar ramadan sai to shi kenan in ko ba haka ba dai su suna nafila sai manzon su ne ce la qama man qama yawmal shakki babu azumi da mutum da ya azumi ranar shakka ana kokon turku ba wanda ya zaka kai azumi a ranar sannan kuma wannan hadisin ya zo ya ce la tuqaddimu ramadana li sawmi yawmin wala yawmayn kada mutum ya ce ana tsoron kwana daya ko kwana biyu ya fara a cikin ramadan sai ta dogara shi ya fara azumin shi da Allah ya hana kuma malamai suka ce ittifaqan suka ce nahyu tahrimin ne ba nahyu karaha ba hanyu ne na haramci haramun ne yin azumi ranar tsoron kwana ɗaya ko tsoron kwana biyu a fara azumin wata ba. amma manzon Allah ta salama a matsayinsa na mai tausayi sai ce sai dai idan mutumin da yake wani aji idan mutum ya saba duk wata yana talatatu ayyamin min kulli shahr kowane wata yana yin azumi haske ya fado kwanakin ukun kwanakin ukun nan da zai yi suka faɗo gab da Ramadan ne kuma kila zai zama tsoron kwana biyu ai wata azumi wanda Ramadan ko kuma tsoron kwana daya to babu laifi a wannan hadisi sun ya ƙara wannan azumuman nata guda uku ne ya fara haka mutumin da ya saba yana yin azumin litinin da alhamis sai ya faɗo tsoron kwana ɗaya Ramadan ko tsoron kwana biyu kuma ya faɗo ranar alhamis ko kuma ya faɗo ranar litinin to shi ma babu laifi ke yi wannan haka mutumin da ya zama ya rantsuwa ke yi kafara ta kwana uku ya fara yin wannan kafara kuma sai ya kai ga sai ya shiga waɗannan kwanaki guda biyu da shari'a musulunci ta hana a yi azumi kafin ramadan to shi ma babu laifi ya fita daga cikin hali shi ma zai iya yin wannan ɗan haka mutumin da yake azumin kafara wani ya billah ya kashe wani da kuskure ke ya zama yana azumin kafara ko kuma ya yi ma matar ta zihari yana cikin azumin nan nasa na watanni biyu shi nan sai ya rika da shi ke zama kila ko ya kusan gamawa kila tsohon kwanaki biyu ya gama ga kuma tsohon kwana biyu a shigar ramadan shi ma babu laifi ya shiga cikin wannan sauman din da manzon Allah sun sani ce illa rajulun kana yasumu sauban sai dai mutumin da ya kasance yana wani azumi to fal yasumu ya ci gaba da azuminsa shi ma babu laifi an ba shi wannan dama amma haka dan mutum ya ce bari ya azumin shari'a wata ko azumin ranar kokon ranar shakka to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana duka biyun da yawon shakki da tariyar wata dukkanin su bid'o'i ne da shari'a sun fice ba ke zane mun gane sannan wannan hadisin ya nuna mana yadda shari'a musulunci take da tsari komai an sa shi da ke da ya kama da ne sun yi sabani a kan mece hikimar da ta sa mecece hikimar da ta sa aka ce ka a karɓi azumin ramadan da wani azumi wasu malamai suka ce khawfu ikhtilafi ramadan bi ghayri saboda ana jin tsoron kada ramadan ya takuɗe da wajen wasu kuma suka ce ya taqawwa qa'imu ala ta'akhkhuri ramadana domin mai azumi ya samu iko ya shiri ya iya karɓar ramadan bai ƙarar da ƙarfin da ba kafin ramadan ya zuba wasu kuma malamai suka ce a'a shari'ar musulunci ta ce kan a tarbi wata ramadan ne domin ba a shiga watan ba sai an shiga watan kawai sannan shi duka waɗannan abuwa da guda malamai sun ambaci kuma idan mutum ya kalla sai ga suna da ƙarfi a wajen ba da bayani na hikimar shari'a ko ne ya kasance kai ne azumi shari'a da jin sosai ka zama kashi da azumi da ƙarfi sannan kada a samu takutewar ramadan da azumin da ba shi ba har jahilai su zata ma wannan azumin da ake yin kafin ramadan kila ya zama wani sannan kuma shari'a musulunci ta sanya ba kowane abu lokaci ne tun da ba a ga ramadan ba a ga watan ramadan ba kada ka ce za ka fara azumi shari'a musulunci ba ta ce sai ta akwai hadisi da wasu malaman hadisi sun kauna da hadisi cewa idan tafafa sha'ban fa amsiku an siyam idan watan sha'ban wato azumin da watan da yake kusa da ramadan idan ya kai aji to fa amsiku an siyam ku kame kanku yi aji. wannan hadisi ne da malaman hadisi suke da sabani akan ingancin sa wasu suna ganin hadisi ne hasan wasu suna ganin hadisi ne mai aure da rizu ala ayyati halin manzalin kuma da yana yawaita yin azumi a watan sha'aban amma ba ya azumi shi da baki daya kaga wannan na nuna maka kenan karshen sha'aban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumi kun gane wannan hadisin abin da yake karantar da mu nan, kada mutum ya kirkiri wani azumi ya raba shi da azumin Ramadan alhali ba a ce an ga wata عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأصفقوا فإن غم عليكم فاقتلوا له wannan حديث an samo shi عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أي كثير هذا أمس أن لا تبدع كليش يناسيها إذا رأيتموه فصوموا إذا كك أزموا إذا كك شنفهم وتر رمضان فصوموا في أزمه وإذا رأيتموه فأفضعوا إذا كك جنشي توفيه أباكي وتوفيه بكل سلة فإن هم عليكم idan aka sha makance tsakaninku da ganin wata a ranar ashirin da tara ga wata faqtuhu lahu to ku kaddara masa ya cika talatin a shagarin talatin sai a tashi ɗaya ga wata wannan hadisin yana ɗaya daga cikin sifofin hadisai masu yawa da suke bayani akan cewa a fi ramadana yakunu da ru'yati ilali azumin ramadan yana tabbata ne idan aka zai shi ruwa ba a azumi kafin a ga wata ana azumi ne idan an ga wata shi yasa mai muktasar Allah madaukakin sarki ya ji kansa Imam Khalilu yake cewa wa yasqutu ash-shahr bi ikmal sha'ban 30 aw bi mu'yat adlayn lil-hilal aulama ajin mustafiwa yace wata yana tabbata ne na ramadan bi ikmali sha'ban 30 sha'ban da ta 30 aw bi ru'yati ashayn lil ko kuma mutane guda bi adilai amalikiya su ga wata aw jama'at mustafiwa ko kuma jama'a da tari yawa ko da ba adilai bane ya zama dai ma yawa waɗanda zai iya haɗuwa su haɗu a ƙarya zai iya wuya su haɗu a ƙarya ko su ga wata al'imamu khalil ya ce ta hanyar haka wata ke tabbata ko a nan hadisi manzal sama ya faɗa mana hanyoyi guda biyu idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka ga jinjirin wata to yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa'afsiru idan kuka ga kuma ku daina yin azumi ku yi bikin sallah karama fa in humma idan aka sha makance muku sama ta zama akwai gajimari akwai hadari ko faqtuhu lahu to qaddara yaskatala shi wata sha'aba yaskatala su sannan a tashi gobe ɗaya ga wata ko ba bangare na farko ru'yatu al-hilal kai تثبت الرؤيا يا يا أكي قدوم وتا wasu mazhabobi kamar mazhabin malikiya sun tafi akan cewa sai mutum sai adilai adili a malikiya ko an shafa faɗa mana yana da wahala samun adili a malikiya يشوف الحكام إلى da والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدم في مبوعات الإنسان يدعي والعبد wanda ake cewa adali a mazhabin malikiya wanda yake da kaba'ira ne wanda yake misalta manyan manyan zunubai baya shan giya baya zina baya liwati baya zina baya ƙarya baya gulma baya hada fada duk waɗannan baya ne sai duk kaba'ira su ne ko wa sannan mafi rinjaye ba a kama shi da ƙananan zirbai ma irin yan ƙananan nan wacce ɗan zuciya mutum ya ɗan kalle su ke ɗan son da kai ƙila su fa'in a hannu ido mai yaudara mutum bai wannan kai ƙari ma wa maku biha hatta ababen da aka halarta fil iyali ga mutane ya halarta su amma ya tsada wuce ko a cikin da amma da mutum ya da haka da zai yi tsoro cikin shi zai tsibi a wajen mutane ba a gani su kai shi ba hula misali ko ai ka ga tsada wuce rubu a cikin lisan ba a gani shi yana yawo ba hula to shi ne fa adalci a malikiya kaga yana da wahala samun wannan adalin kai to shi ne da take ce guda biyu amma hadisai sun zo sun tabbatar da cewa idan mutum zai ya ga wannan ramadanu za a karɓi ganinsa da sharaɗin mutumin ya kasance ba a tuhuma shi da ƙarya su malikiya abin da suka kama hujja da shi sun ce shaida mutum yake badawa shi yasa kaga a ƙasar Saudi Arabia ai babban kotu ita ce take da haƙƙin sanar da ganin wannan al-mahkamatul uliya cikin kwan cikin kwan take da damar su ce an ga wata a Saudi Arabia babban alkalin alkalai na ƙasa shine yake da damar su ce an ga wata saboda rubiyatul hilal bi manzilati shahada a wajen su sheda kake bada ba sheda ko tana da shari'a ba kowa ake karɓar shedar ba amma dai hadisi ya tabbata akan wannan mas'alar hadisin sayyidina Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma cewa mutum ɗaya ya zo ya ce ma annabi sulama ya ga wata kuma manzo Allah kuma ya umarci mutane ya ce su yi azumi na farko ne, idan mutum ɗaya ya ce ya ga wata za a karɓa kuma za a yi akan aiki da ganin sannan na biyu matsalar da ke da alaƙa da rubiyar hilal ita ce shari'ar musulunci ta tanya gani ne ba kirga ba manzon Allah sallallahu alaihi yi haka Ya yace inna ummatun ummiyya la nahsib الشهر هكذا وهكذا وهكذا mu al'umma sai da mu san su ba mu san da zaki ba ba mu da zaki wata dai goma ne sannan goma sannan tara kaga nawa kenan ashirin da tara sai shara mutum ta ce gani ka ga gani na nan aiko in dai yan adam suna nan za a ci gaba da gani sannan watan shi ma yana nan shara mutum shi a cikin marta? Ke ta alakanta ganin wata tabbatar wata da abin da kowa ce kowa na da gani shi yasa inda za a ba a aiki a ce ka kawo hadisin da aka ce manzon Allah sama da kai ya ga wata an ba ka aiki wannan kawai sai a zuwa ba shi labari an ce an ga wata shi ke ka gani eh ka gani ka ce da baban mota ta gaskiya sai Allah eh ka ce da ni annabi ne manzon Allah ne bawan Allah ne eh sai manzon sai ce ku ya yi ga a ce ganin wata ba falala ba ce inda falala ce a matsayin sama da zai fi gani da kai wa Allah cikin hikimar sa sai ya sanya kai tabbatar wata ta hanyar gani sannan ba a sa wasu ke tsantattun mutane masu ilimi a cikin su ne za su sun zauna mutum mai saukin hali zai iya ganin wata da karfin idansa da lafiyar idansa da kuma damar da Allah ya ba shi a wannan lokacin ya duba ya gani ce ce ya ga wata wannan shi ne yake ba da damar sabanin da ake da shi tun tuntuni da wasu malamai suke ganin shin za a iya amfani da ilimin falashi, ilimin kirga ilimin kalanda mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba a amfani da kalanda a wajen cewa an ga wata ba kirga ake yi ba gani ake yi sai an duba idan ba a gani ba shi ke in an gani kuma shi ke nawa umarci mutane su yi azumi cikin malaman da suka dage kan cewa suna ganin za a iya amfani da ilimin falaki ilimin kirga ilimin astronomy wajen tabbatar da ganin wata a can da akwai al'imamu sumici yana da misala da ya kuka a kan wannan amfani da ilimin nisafi a wajen ganin wata amma ba mai hatta na zama duk su kuma da rai cewa abin da shari'a musulunci ta tabbatar صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وأقوي وني قولوا لمتابعة يساكر kamar misalin jiya duk wanda ya kalli wata jiya zai gan shi ya kullo ya kago shi ke sai wani sai ce ai wannan wata daga gani ya ma kai uku amma ka zo sun ce yau daya to kai yanzu wanda kuɗi da kake da irin za ka tabbatar da kuɗi dan ka gan shi a ko kasu ba su da alaka da wannan hatta malaman falaki sun ba da amsa game da wannan suka ce a wajen akwai bambanci tsakanin bayyana jinjirin wata a sararin samaniya da kuma haihuwar wata haihuwa ake yi a wajen wata haihuwar da ake suna ce mishi suna ce mishi ilalu da ilal haihuwar da ake yi a ilimin falaki su suna ganin za a iya ganin za a iya haihuwar wata ran ashirin da takwas ga wata ashirin da takwas ga wata sai ya zama an haifi wata amma kuma ba zai bayyana ba saboda yanayin sararin samaniya ba zai bayyana ba kila sai ya yi sai ɗaya ga wata kaga tsakanin haihuwarsa da bayyana da fada nawa ashirin da takwas ya bayyana ashirin da tara talatin sai ranar ɗaya ga wata wata ya cika cin sannan sai wata ya bayyana an ba ka labarin an yi haihuwa an haifi jariri kwana ne baka je banka ba kwana biyu baka je banka ba kwana uku baka je banka ba wani kora ne ce ana haihuwar yace da kai da wanda ka je da kai da ka je bayan kwana uku da wanda ya je ranar da aka haifa ya za ku ga ɗan da bambanci ko ba bambanci shi zai yi maka da wakacin da aka haifi yaron nan ya jajir amma kunnen shi ne kawai da kai kuma kana zuwa sai da kawai yaro ya zama baki zilin ya riga ya shaki abin da hayakin duniya duniya har ta ba mai da shi bai kaga ba wannan ba bakon abu bane wanda kamalaman falaki suka ce a wajen su zai iya yiwuwa a haiku ta tun rana ashirin da takwas ko ashirin da tara amma ba zai bayyana ba sai ya shiga saboda yanayin sararin samaniya bai ba shi dama ya bayyana ya kullu ba kun wannan shi har ba ta ke to daga dama shari'ar musulunci dai ba kirga ta ce ayi ba to kai kuma da kai yadda da kirga ko ga abin da masu kirga suka ce su a kirgar tun ashirin da takwas ma an haife shi a kirgan an haife shi ashirin da takwas shi ke nan amma bai tashi kullowa ba sai da ta iya cika ɗaya ranar ɗaya ga wata ya cika talatin cif sannan ya bayyana ɗaya ga wata kaga dole a samu bambanci sannan wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa shi ma ya warware wannan matsalar da nake ganin ta hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inna min ashraq sa'ati intifaqan lil hadisi daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai kumburar jinjirayen wata idan jinjirin wata ya tashi kuma ƙarshen duniya sai kumule ne yau ɗaya amma sai ka kalle shi a tarihin samaniya sai ka yi kamar hudu kuma zan sama ya riga ya faɗi wata wanda ya cikin alamomin tashin alkiyama daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana akwai intifakul ahilla kawai sai jinjirayen wata su riƙa kumburar kaga ashe matsalar da mutane suke faɗa ta cewa watan nan daga gani ya dade a ga molan kai babu ilimin da ya tabbatar da wannan ilimin falaki bai tabbatar da shi ba dama kuma shari'a musulunci ba wanda da wannan in an duba ba a kan shirin ashirin da tara ba sai a cika a tashi gobe a kai talatin idan aka kai talatin kashi gari kuma sai a tashi dai ga wata ke nan, wata ya cika da yin kwanu bai shi ne wannan hadisi babban fikirin da yake tabbata ba a yin azumi sai an kuma wata idan an gan shi ranar ashirin da tara ga wata sai a umarci mutane su tashi kashi gari ɗaya ga wata idan kuma wata ya cika da yin kwanu ba sai a bar shi ya cika shi ne fakku lahu domin akwai riwayar da suka عن صحيح فأقبل عدة شعبان ثلاثين وشك يسجد شعبان يزم ثلاثين ذاك ina ganin su hakura da waɗannan akwai matsaloli da yawa da suke da alaƙa da ganin kuma musamman ga mu muna mutar da Ramadan in Allah ya kai mu sati mai zuwa kila za mu ci gaba da bayani akan ganin wata sannan sai mu zuwa akan hadisin gaba ga hadisin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare الله ورحمه الله البركه شكرا يومكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Assalamu alaikum don Allah malam ina roƙon a taya ni da addu'a saboda wani abu da ya dame ni Allah madaukakin ya yi Allah ya yi mana dukkan wata mai wani mai damuwa a cikin sai Allah madaukakin ya yi masa damuwar da nake ta kan naka baki ni daya Allah madaukakin sarki ya yayi mana Allah madaukakin sarki ya kawo mana da damuwa da bakin ciki wannan ya ce Salamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya malam idan yana kan fara tsohon kwana uku ya gama kuma kwanakin sun shiga cikin watan Ramadan to ya zai sai aje sai aje ne ya fara ramadanin koko zai ci gaba ne da kafararsa a ai zai ci gaba da zai zai yi azuma ramadan ne ana nan ana bin wadannan bashi ita a ai kawai ke yi tunda ramadan ne ya rinke shi ba za a ce kafara shi ta karye ba dan aka gama wata ramadan sai ya tura ya ci gaba da kafara su karasa kwanakin da yi ba domin da shi ne ya sa ya aji amma da haka nan sai ba shi ba ta da kawai ya ce bari ya huta ya yi sai ce bari ya huta ya ci kabiyin bayan ya dan huta na kwana ɗaya, to hamsin da takwas sun rushe sai ya faro daga farko eh ai ma an safa eh makai ma an safa da sai makai ta adalci ba sai ta shara ba ba ta tambaye malam hadisi sun tabbata da rida falalar mutumin da Allah ya bai wa yaya ya tarbiyya ya tarbiyyar da to malam ko akwai wata falala ga wanda Allah bai ba shi ƴaƴa ba Allah ya ƙara wa malam lafiya kiman sai falala ga wanda Allah ba da kuɗi bai ba shi ƴaƴa ba ba ya yi haƙuri ai musiba ce rashin ƴaƴa musiba ne Allah ba da kuɗi ke soya bai ba ba shi ƴaƴa ba musiba ce ga annabawan Allah suna roƙon Allah ba da kuɗi sun tuba Allah ya ba su ƴaƴa annabi zakariya alaihi salam ربي وهن العظم مني واستعلق شيبة ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة هب لي من لدنك وليا يعظني ويعظ من آل يعقوب واجعله ربي رضيا عقلي سمى النبي إبراهيم عليه السلام شيبة قال شيئا تغسل الله الله قد في باشا يا رب kuma yana addu'a kuma Allah ya bashi da dattijan to kaga wanda sai yana rubuta musiba ce mutumin da Allah ba bashi ƴaƴa ba yayi hakuri to yana da fadada a wurin Allah na wannan hakurin musibar da Allah ba da kusanci ya da shi da ita kuma yayi hakuri ya ci ba. Na. Na. a mujabba ɗaya ne sana'o'i guda uku eh. Ajiyar Habibu, ai ba za a ci bakke, ko kayan mutum kyauta ba zai karɓar kuɗin ba, karuwa da mutum kyauta ba zai karɓar kuɗin karuwa ba, haka mutumin da sana'a shi ke da karnuka a yanka karnukan a ci ba zai ba zai ba za a kan ai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalatacce ne shi bai ba sannan bai ba wani wani kuma ya tafi alhali ya sani amma in ma mutum mutum ba da wannan Allah ba zai kawo ba in baya kuma ta bayyana ga mutum to shi ke nan daga nan ba zai ci ku gane ai sakibuna eh. abubakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin tawadu'i a cikin wara'un ta san jininsa da katakatan sarkinsa an ruwai kuma yana da wani yana da wani ya bawan ka ne ke bawan nan nasa ya je ran nan sai ya kama da wasu ya kama da irin haraji da ake dora ma bayi kenan da ya kama sa bayan ya ci ya ce kafin da na samu kuɗin nan ya ce ina da wani mai gidana ne na da a jahiliya shi ne sai aka mushi tata da aka mushi tata ni kuma sai na ce masa ai na iya bokanci alhali ban iya ba shi nan na masa wasu yan da babba kuke kudin sa aka dawo masa da Alhaji ba bokanci na masa ba amma na ce ni bokanci shi ne da ya ji daɗi an dawo masa da wannan kuɗi ma shi ne ɗauka ya bayan sai na umar shi ne sun zuba bani sai na abubakar shi ne ka bani wannan kudin da aka ce sai na umar abubakar ke sa hannun shi a baki ya yi amai na wannan abu da ya ci kaga wani gudu to balle wannan mutum ya sani boka ne sana'arsa bokan ce ga sunan a cikin unguwa ana ganin boka ne mutum an sani amma zai zo abu ya ba mu kuma zan so ya ce hadis kadantaccen abu جهلته نعم نعم ya ba a wannan yi, shi shi shi shi zana ƙasa da take gani a zaune kala kala akwai wanda gaban gado yake koya wa shi, da wannan dan abu da kowa da an karatu da shi ku zai yanzu nake kama shi amma da shi muka yi karatu irin wannan azana ma mutum kusan masa da hamada masa waye ya cancanta ya samu kaza waye ya cancanta ya samu kaza wato matsayin kamar allo na zamani ne da ake da shi kaga ba kowanne da ka ganshi ba yana rubuce da tafi yake sannan kuma akwai masu bige-bige eh kaga sunan aiki bige-bige waɗannan aikin su ne an san abin da suke zane suke da mutane da gano wani zai yi arziki wani ba yi arziki ba kuma ana jera motoci a kofar gidansu ko ba karatu ake yi ba gano waɗannan su ne boka amma ba da kaga mutum ya malami mai karantar da al'umma ya zo yana da wannan abin da zane zai ga shi ba ne shi ne yana amfani da wannan abin ne wajen rubuta ma mutane bayani na ilimi suka tafi malamanmu na ahlus sunna wanda suke karantarwa har yanzu a cikin zaurukan wasu har yanzu da tawa a cikin su Allah kara ma rayuwarsu albarka suna amfani da wannan abu to kaga ba kowa za ka mutu da ba sai abin da ya bayyana gare ka sai ke rubuce amma kar ka zargi mutane Mm. ko shi ki wannan da ban aiki. ba sai yayi ba wajen mutum ya halatta ka biya masa mana ai kudi ya baka ka ba shi wani abu ba kyauta ya baka amma ya maka kyauta shi ne wannan kaga ai kyauta bambanci da ciniki shi ciniki mu'amala ce ta kuɗi amma da shi wani. iwabi musayin ka ba shi kaya ya baka kuɗi. shi ko wannan a'a ka ba shi matsayi ne ya baka kuɗi ba ba ba bambanci kai ba ba ba ba mutayi girmama ka yake ko san ka yake sai so kuɗi ya ba ku ga wanda da bambanci da wanda zaka zo eh, ya ba ka ka ba shi kaya ya ba ka wannan kasuwanci wacce kuma kyauta sallallahu alaihi wasallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi an ce to Allah a dai ko mutane da an shayi wannan a game da halin da muke ciki da damuna sai mamun da ba sa kyautata ba limaman su tsakani da Allah sai kuma wasu limaman da ba su san hakkin liman da ba babu a masallaci suke da damar da za su zo mai a haɗa sallah dole an ba ni labarin wani masallaci limami ana yaf yaf yaf yaf yaf aka ce a haɗa sallah ya ce ai ba a ruwa da yawa wani ya ce wani ya ce sai an haɗa liman ya ce ba zai haɗa ba liman ya tashi ya bar wajen shi kuma wannan dan tawaye ya shiga gaba ya ja mutane sallah suke sallah suke bi sallah to da waɗanda suke sallah da waɗanda suke bi da shi ɗaya da sun saba ma Allah tunda ba su yi liman biyayya liman bai saba ma Allah haka sallah akwai ruwa rufsa ce ta shari'a akwai abin da ake ce ma'azima a cikin usulul fiqh akwai abin da ake ce ma rufsa rufsa garabata kwanakin yi bayani a kan ta'ala in an ce ruksa ana nufin garaba kuma sannan nassotan da duk kusan suka zo a bayani a game da hadin sallah ana ruwa ko dai su zama iyali ko su zama istifadi amma babu nassi sahihi da ya zo ya tabbatar da cewa a hada sallah ana ruwa ko dai a mutum shi da iyali. ko kuma istifati ne aka yi daga wani nassi aka fitar ko da ka mujarradin sallah in akwai ruwa wasu ce ko da mutane tsaye da zafafawa a kan wannan kuma abin da kai za a haɗa ma mutane sallar da zai su koma wajen mai shayi ko su koma bakin kukuban mai tsire suna jiha kuma an haɗa sallah ko gidan kwallo ko menene wannan ko kuma sai a waiga ko sai wani ya ce ya waiga sai ya hanko wani an hajjari an hajjari ba alhali a daidai lokacin wani ce ce ka tsuna zan tafi ko zai da mota shi zai ce shi da mota haya sai sai zai je kaduna shi ko daidai lokacin sai wani ya waiga sai sai liman ba ya bayanin hana mana sallah wallahi ba daidai ba ne ba mu da shugabanci ba mu da ladabi da biyayya kuma bai kamata limamai da karkaryar da haƙoƙinsu ba su rika babu wasu suna da tsarnuki a cikin aiki. shi ke nan kawai sai wani ya zo kawai bai san komai ba sai zo ya leka wando wai ya ce wai akwai akwai hadin ko shi ya haɗa sallah abin ya yi yawa mutane ana kan da ce game da wani. yanzu wancan jaririn da ya zo har ya zo ya ja mutane sallah ya shi ke gaba ai ka ga mutane da yawa ba yi ba sai limanci wasa ne aikin da manzo Allah ta sama yayin shekaru 20 da shi da yana yi 20 da liman ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limani karamin mutum ne a musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam innama tu'ila al-imam li yutamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi limanci ba wasa ba ne sallah ba wasa ba sai da aka dauki manzo Allah kuma aka kai Dan aman sama aka ba shi ya dawo kasa duk sauran ibadu ana dokar da su ne a ƙasa amma sallah sai da aka ko manzo Allah sallama aka ce shi sama aka bani kuma yayi ta jagale aka ce hamsin za a yi tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala a inda Allah ya san inda yake da Musa alaihi salam sama taushida ke ka koma ka gobe ubangijin kamar mutanen ka ba za su iya hamsin ba yadda aka ce an rage biyar ya sake dawa annabi Musa ya ce ya aka yi a rage biyar ita ba za ta iya arba'in da biyar ba ko ma a rage aka sake rage biyar ita ba za ta iya arba'in ba haka aka yi da biyar biyar aka yi ta ragewa har ta dawo biyar saboda a nuna maka mahimmancin ta sannan masu sama ya zo ko lokaci mai tsawo yana jan mutane sallah har bai da lafiya ya kan kuɗe sai da jikinsa ya nauyi sai ce mu a babar da kan yi sallah ce ma sai na abu bakar ya yi sallah ba wasa ba ce sallar nan ko daga duk mutumin da za a naɗa shi ya ja mutane sallah ba wasa ba ne shi yasa aka samu da Wasu mutum ya ce ya kummul kauma a kawo hukunci kitabi wanda ya wata bai yi mutane limanci shi wanda ya san alƙur'ani idan lima wannan da ake san halka ta limamai in yi daidai a al-Qur'ani, da sanin tafsirinsa to sai a duba waye sanin sunna har a kai matsayin da waye ya fi tsufa kaga duk wannan ba wasa ba ne Kana son a fitar da wani mutum ne mai shima. wa a shi ke ta kai mu ba mutanen mu mutum wai wai wai sai ya zo liman na alwala shi ke nan kawai sai wani ya leko wai wai tallafa sai an mana yarda wai liman ne yake yarda saboda wadatanci haka sallah rukusa ce in akwai dalilin da zai haka sallah liman ya ga sharuɗa sun cika da zai hada wa mutane sallah ya hada in bai hada ba ba wanda ba ka da hujjar da za ka zo ka hada ba ka da dalilin da za ka zo ka ce wai har ka ja mutane saboda tawaye ka ce wai ka ja mutane ka ja su ka ce wani ba a mutane su ji tsoron Allah a haɗa sallah ko mutane su kuma suna yanzu ya ce ga an haɗa an haɗa a wasu amma dai da za ka ga waɗanda suka je suka haɗa sallah da kuma wasu wasu suna suna shagoliyar su haka ba dai ba ne ba sun don Allah mu Allah a game da shugabanci, yadda da shugabanci, tun a masallaci ba ku da shugabanci ko na muke tsammanin mu samu imam ba makaho ba ne shi ban san wani ba makaho mai yanzu ne ya shi, ina ganin tsaderin nan in akwai hajar kawai da mutum ya kai yanzu yam yanzu ko ba a hada shi ke ko ma ke bi suna ta ai wannan limamu ke da tausayi in za gyara waɗannan matsalolin su ne suke taruwar mana muna ganin rashin shugabancin mutum a masallaci shi ya ja mana yanzu ga yadda ba mu da shugabanci a koyi ba ma duk muna da wani shugaba ne a kan shi rayuwa haƙoƙin mu ga sunan ana ta take su haƙƙin mu na rai ba mu da haƙƙin rai ba mu da haƙƙin rai a ƙasa kashe mu ake kai. ba mu da haƙƙi na mu fito mu yi magana ai mu mutum sharri ake dan boko haram ne saboda ya faɗi gaskiya ba mu da haƙƙi na ka tashi ka tafi wajen waje ka zauna ba mu da haƙƙi na zaman lafiya kowane haƙƙi da kuma da constitution din Najeriya aka rubuta aka ce ake dan kasa ne an kauye mana shi kaga tun a masallaci ya kamata mu fara jarawa ko ka jara a masallaci ko shi nan ke babban shugabanci wanda ba na cikin masallaci ba ke zama ya zama a gari su amma ba haka ba ka zama kuma a wulakanci gaban mu na addini ba mu je ba shi ba imani da jagorantar sallah Allah shi ya Allah ya kare Allah ya albarka a cikin rayuwar Allah ya sa mu gani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa